kuma yana girmama mutane mm. Allah ji kansa Allah ya gafarta masa abin da ya bari Allah ya kula da su mu kuma in tamu ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani karanta kulhu wallahu kafa uku Allah ya yafe masa Allah ji kansa Allah ya gafarta mishi Allah ya sa annabi ya san da zuwansa Allah ya shayar a kausara Allah ya sa jinyar da aka jinya ta ta kafara ya ubangiji ta tutu na mu zuwa kowa da nasa Allah ji kansa Allah ya gafarta masa magabacin gidan Allah ji kansu Allah ka sa suna aljanna firdausi Allah ka gafarta musu ya Allah ka bada hakuri ya Allah ka ba mu guzurin tarar da su Allahumma ghafir lahu Allahumma rahamhu Allahumma ghafir lahu Allahumma rahamhu Allahumma ghafir lahu Allahumma rahamhu Allahumma ba'id bainahu wa bain khatayahu wa mashriq wal maghrib Allahumma naqihu min khatayahu kama